wato bayan sallan isha a cikin wannan masallaci namu na masjidus sahaba mai albarka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarka ah, yau ne kamar a ah, kwanan wata na na na Gregorian calendar na albashi cewa June 12 yau sha biyu ga wata wadda aka mai da shi ah, democracy day daga shugaba wato Muhammadu Buhari so Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu yau juma'a kuma kenan shawwal yana tinkaran wato karewa muna 21 ga watan shawwal wato kun ga shawwal yana tinkaran karewa da haka muna kara karfafa junanmu cewa waɗanda ba su samu yin sitta shawwal ba su yi sitta shawwal yana da muhimmanci matuka yana da kyau zai kara maka a cikin wato ladanka bayan ga ramadan da ka samu kuma zai nuna alama cewa eh, eh, eh, ibadunka na ramadan lallai da gaske ne kuma Allah tabaraka ta'ala ya karba domin bayan wata ramadan idan ka ga mutum ya dage da azumi da ibada da tsoron Allah da haƙuri da kyauta da alkhairi da sadaka da zumunci da kuma tsoron Allah da takatsantsan a rayuwa da cin halal to kaga kenan darussan da ya samu a cikin ramadan sun an samu result mai kyau saboda Allah tabaraka ta'ala yake cewa la'allakum tattaquna to kaga idan ka zama zamanto kana da tsoron Allah din kaga shikenan ka samu abinda ake bukata in kai azumi ka samu eh malam Abdurrahman haka ne ko ba haka ba to a daga cikin karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin alqur'ani wato da hadisi akwai karantarwa akan juriya da haƙuri juriya da hakuri wani magabaci daga cikin magabata yana karatun alqur'ani mai girma sai ya zo ya karanta tarihin annabi ibrahim a cikin wato wadda ya zo a cikin suratul tauba inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wato inna ibrahima da la'awwahun halim shi ibrahima ya kasance mai komawa ga Allah sa'an nan kuma mai juriya da haƙuri to shi ne wannan magabaci wannan malami sai ce to in Allah ya yarda zai yi iyakacin ƙoƙarinsa shi kuma ya zama mai juriya da haƙuri har ma ya ɗora wa kansa in Allah ya yarda ba zai yi fushi ba in dai ɗan adam zai zungure shi ko ya cutatar da shi ko ya masa kaza ba zai yi fushi ba shikenan hakan nan kuwa mutane su zungure shi wanda ya tsokane shi wanda ya zage shi wanda ya ci mutuncinsa wanda ya cuce shi amma ba su taɓa ganin fushinsa ba kai har ya dawo ana buga misali da shi ana cewa kai ba kamar malam wani wallahi baya fushi sai wani tela ya ce ba bata masa rai ba wani tela ya ce to wallahi wannan malamin ne kuma sai na bata masa rai har ya faɗi maganganu sai na zungure shi sai na bata masa rai sai ya yi fushi aka ce ba za ka iya ba yace wallahi sai yayi ana nan ana nan kowa wani ikon Allah sai gashi malam ya samu yadinsa mai kyau sai ya ce a nemo masa tela dan yayi masa dinki sai aka kira wannan telan kuwa tela ya zo ya ce ala gafar daga nan na iya dinki ya ce to tela ga yadda za ka yi min dinki ga yadda za ka yi min ga yadda za ka yi tela ya karba ya ce masa rana kaza zan kawo maka kuma bai saba alkawari ba rana ranan da ya ya kawo dinkin amma malam da ya buɗe wando sai ya kalli wando lafiya kalau da ya ɗan warware riga ya ɗago sai ya leƙa riga sai ya ga hannun dama an ɗinka shi tsiriri amma hannun hagu an yi shi fankacece sai malam ya duba ya juya riga ya juya riga ya juya riga shi kuma tela yana cewa yawwa bari zai in menene malamin da zai faɗa yana jira ya ji malam ya daka ashar ya yi kaza ya ɓata rai ya yi tsaki shine sai malam sai ya ji malam ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allah mai hikima kai tela wallahi ban taba ganin tela mai hikima mai basira irin ka ba tun da nake bada dinki ah, tela ya ce ana gafarta ban gane ba basira kamar ya yace ai yace ai malam ka gani da na leƙa hannun daman nan sai naga kayi mini cewa hannun daman nan tsiriri wadda kaman ka sani da shi nake rike alƙalami da muka haka idan na sa rigan kaga tawada ba zai bata min hannun riga ba ba zai bata min hannun riga ba amma kaga hannun hagu sai ka yi shi fankace ce kaga dama kaman ka sani idan ina rike littattafai suna dan abun nan nawa jama'a suna idan na sa su a cikin wannan eh, eh, hannun rigan kaga ba wanda zai gane littafi na rike tela ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji ya ce ala gafarta malam wallahi na yi haka ne don bata ma rai malam yaushe za a bata ma rai ya a a aini abin da na ɗauka a rayuwa shine duk wani sharrin da ka sani to yana tattare da alkhairi kuma a bayansa in wani ya yi maka sharri to kar ka dubi sharrin ba mamaki a daidai wannan lokacin ne sharri gare ka amma nan gaba kaɗan sai zama alheri gare ka akwai wani malami wani bawa Allah zai same shi ya ce Allah gafarta malam mun tona maka ramin mugunta amma da ka shiga wajen fitowa sai muka ga kana ta fitowa da kuɗi sai malami ya ce ku sake tonawa suka ce ba za mu sake tonawa ba kaga sun tona masa ramin sharri shi da ya shiga sai Allah ya bashi kuɗi a cikin ramin sai yana fitowa da kuɗi <laughs> kaga kenan a lokacin da suke masa sharri kamar dai sharri ne ko su suna ganin sharri ne a sai gaba kaɗan zai zame masa alkhairi sa'an nan kuma yake cewa duk wani alkhairi kuma yana da sharri ya ce akwai abin da zaka gani kamar yanzu kana samun sawato alheri ne alheri ne ba mamaki nan gaba kaɗai ya zame maka sharri don haka bayin Allah darasin da ke cikin wannan karatu shine mu zamanto masu juriya da haƙuri kamar yadda Allah ya ambaci annabi Ibrahim a cikin alƙur'ani kuma shugaban masu juriya da haƙuri shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya yi shi mutum ne mai haƙuri to in za mu kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi to ba za mu yadda wani dan adam ya bata mana rai ba ko namiji ne kai ko mace ce ke to ki zamanto mai haƙuri Allah tabaraka ta'ala kuma sai ya taimake ki ka taɓa ganin an ce mai haƙuri yayi asara bal ma bahaushe yake cewa mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sha romansa ba haka bane haka bahaushe ya ce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 واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته